addu'a ta ɗari da tamanin gabar magana ta saba'in addu'a inda alfirari min ta'am addu'a da ake yi bayan an gama cin abinci a ta'am ko kullum ma ta'am. duk abin da za a iya ci to ana ce da shi abinci to addu'a da ake faɗa alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwatin hadisin ashabu sunan su abu dawuda da su tirmizi da su ibn maja banda imam nasa'i hadisin Mu'azu dan ana ya rawaito shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda Allah yana cewa godiya tabbata ga Allah da ya ciyar da ni wannan at'amani hada ya ciyar da ni wannan abinci wa razaqanihi kuma ya azurta ni da shi min ghairi haulin minni wala quwwa ba tare da wato